Akwai alamun cewa umarnin hana fita da kungiyar 'yan awarin Biafra ta IPOB ta ayyana a duk faɗin yankin kudu maso gabashin Najeriya bai yi tasiri ba, yayin da harkoki ke tafiya kamar yadda suke a yawancin manyan biranen yankin. ciki har da Oka babban birnin jihar Anambra, inda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Malam Haruna Muhammad ya shaida wa muryar Amurka cewa. Mutane suna tafiya suna gudanar da al'amuransu lami lafiya. mu da kuma sauran jami'an tsaro suna zagayawa saboda su tabbatar da doka da oda. Hmm. Bisa ga yanzu ma shi mai gida kwamishinan 'yan sanda ya fita yana zagawa saboda ya tabbatar da idanunsa a kan cewa ba a sa mutane ba jama'a suna gudanar da al'amuransu ba tare da tsangwama ba. Ko lamin lafiya yake. Ko ya ta kaya a sauran biranen. Malama Merijan Ibe wata mazauniyar Owerri babban birnin jihar Imo ce. passing shops, shops are opening. At least 50% of the Ta ce, ta shaguna nake wucewa yanzu, kuma 'yan kasuwa na ta buɗe shagunansu. Akalla kashi hamsin cikin ɗari sun riga sun buɗe yanzu. Gaskiyar lamarin shine akwai cinkoson jama'a a kan tituna. Anyway, Scab, worried about worried about their double businesses. Jukes Chinedu, wani mazaunin birnin ke kenan na cewa, komai lami lafiya a inugu. kowa na gudanar da harkokinsa yadda aka saba. Ba bin wannan umarnin ba saboda kowa ya fita yana gudanar da harkokinsa. A ke babban birnin jihar Ebonyi kuma mai taimakawa gwamnan a fannin tsaron cikin gida Alhaji Haladu Ismail ya yi bayani. Gwamnan jiya ya yi briefing dama ya ce kowa ya fito aiki. Shi baya supporting din sit at Kowa ya fito aiki yan kasuwa su bude. Kuma insha Allah kowa ya fito yan kasuwa sun bude. Wato kowa na tafiya yana gudanar da harkokin nasa kenan. Kowa ya fita sago an bubuɗe ana gudanar da harkoki kamar yau da kullum. ko me yasa mutane da dama suka bijirewa umarnin hana fitan kenan tambayar da nawa wani magidanci Mr. Ikechukwu Uzom really I want to go to farm and get something for my family to eat. If I sit at home, I don't think I will really get what I needed to feed this family. So I must go and get a work and do. to come and feed them. Ya ce a hakikanin gaskiya ina so in je gona in samar wa iyali na abinci. Matukar na zauna a gida bana tunanin zan samu abinci yar da iyali na. Saboda haka dole ne in fita neman abin yi in kuma ciyar da iyalina. A abin jihar Abia kaɗai ne babban limamin birnin Alhaji Idris Bashir ya ce gani yake asalin 'yan garin sun bi umarnin. To a ga ta nan dai shiru. Shiru mutane ba su fito ba? Wallahi kasuwanni ba a bude ba kuma gaskiya dai kusan abun mutanen suna da jin tsoro ne ya yasa shaguna duka a kulle kasuwannin duka a kulle na zaga kasuwanni kamar guda uku manya-manyan duka dai a kulle suke. Yanzu ya batun tsaro. Gaskiya akwai jami'an tsaro ko ina don da safen nan ma manya-manyan jami'an tsaron DPO din dukansu sun zo inda Hausawan mu suka fi haduwa sun ziyarce mu da safe suna ta zagawa dai ba tun jiya da yamma. akwai jami'an tsaro gaskiya. Mutanen garin mafi yawa sun ji fitowa kusan kashi casa'in cikin ɗari ma gaba ɗaya dai ba su fito ba shagunan duka kulle suke. Tun ƙarshen watan Agusta ne ƙungiyar ta ayyana yau Juma'a sha hudu ga wata a matsayin ranar nuna fushi ga gwamnatin tarayyar Najeriya akan ɓacewar madugun nasu Mr. Nnamdi Kano da iyayensa tun ranar sha hudu ga watan Satumban bara yau daidai shekara ɗaya kenan. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Owerri, Najeriya.